ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله ها نحن الآن نودع في آخر هذا العام وفي هذه الجمعة الأخيرة نودع هذا العام لنستقبل عاما جديدا بعد ساعات قليلة سنودع هذا العام ونستقبل عاما جديدا لقد مضى مضى العام مضى محملا بما فيه من أعمالنا الحسنات والسيئات ذهب من غير عودة ذهب ومضى شاهدا لنا أو شاهدا علينا فطوبى لمن كانت أيامه فطوبى لمن كانت أيام عمره له شاهدة ويا خسارة من كانت أيام عمره عليه شاهدا عباد الله لابد لنا من وقفات جادة مستبصرة مع هذه الحادثة التي تتكرر تتكرر في حياة الأفراد وفي حياة الجماعات وفي حياة الأمم لابد لنا فيها من وقفات لنستلهم ما فيها من عبر ودروس الوقفة الأولى وقفة الاعتبار والاستبصار عباد الله تفكروا تفكروا في هذه الأيام وفي ذهابها ومرور السنوات وانقضائها فإنها مراحل تقطعون بها سيركم إلى الله عز وجل حتى تنتهوا إلى آخر المراحل وهي الدار الآخرة يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه كلما ذهبت <coughs> كلما ذهبت لحظة من لحظات عمرك وكلما مر يوم من أيام حياتك فإنما تبتعد تبتعد في المسير عن الدنيا وتقترب من الآخرة فأنت يا أيها الإنسان إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك ودقات قلب المرء قائلة له ودقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني نسير إلى الآجال في كل لحظة وأيامنا تطوى وهن مراحل والعقلاء من الناس ينظرون إلى تقلب الليل والنهار ويأخذون من ذلك عبرا ودروسا وعظات قال تعالى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقال تعالى إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون وقال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الوقفة الثانية محاسبة النفس يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أي حاسبوا أنفسكم يا عباد الله قبل أن تحاسبوا وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم فقد أمر الله عز وجل عباده أمر الله عز وجل عبده أن ينظر ما قدم لغد وذلك يتضمن محاسبة نفسه على ذلك ويتضمن النظر هل يصلح ما قدم هل يصلح ما قدم من الأعمال أن يلقى بها ربه أو لا تصلح والمقصود من هذا النظر ما يوجبه ويقتضيه من كمال الاستعداد من كمال الاستعداد ليوم المعاد وتقديم ما يحب ما ينجيه من عذاب الله ويبيض وجهه عند الله يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية الوقفة الثالثة يا عباد الله التوبة الصادقة وترك التسويف عباد الله التوبة التوبة التوبة التوبة إلى الله عز وجل إن الفرصة أمامكم إن الفرصة أمامكم لإعادة النظر فيما قدمتم من الأعمال والمبادرة إلى الله بالتوبة الصادقة قبل فوات الأوان وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن, واتبعوا أحسن, ما, واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله حداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها وكنت من الكافرين أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث الأغر ابن يسار المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم مئة مرة والله غفور رحيم غفور رحيم يقبل التوبة الصادقة من عباده التوابين ويحبهم ويفرح بتوبة أحدهم أشد ما يكون الفرح قال الله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله وقد أضله في أرض فلات وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي موسى العشاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وليحذر العبد وليحذر العبد المؤمن من التسويف حتى يعاين ملك الموت عندها عندها لن تقبل توبته وإن تاب في ذلك الوقت فقد فات الأوان قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وأخرج الإمام الترمذي وأخرج الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل, يقبل توبة العبد ما لم يغرغر الوقفة الرابعة استثمار بقية العمر نستثمر بقية عمرنا في طاعة الله قال تعالى واستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقد أخرج الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وأخرج الإمام أمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر المساء إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك الوقفة, الوقفة الخامسة حسن الظن والتفاؤل بالمستقبل المجهول عباد الله كونوا على يقين بنصر الله عز وجل والتغلب على المصائب والملمات ما دمتم متمسكين بحبل الله ساعرين على الصراط المستقيم قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah jira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabin mu Muhammad sallallahu alaihi da alayansa da sahabbansa har zuwa tashin alkiyama yan uwa musulmi mu sani yan lokuta kaɗan suka rage mana yan awanni kaɗan suka yi saura za mu tsallake wannan shekara da muke ciki ta 1440 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi annabi za mu tsallake ta zuwa sabuwar shekara ta 1441 shi na wannan shekara mun yi ban kwana da ita kenan muna kuma shirin fuskantar sabuwar shekara ta tafi wannan shekaru da kwanakinta da watanninta da satuttukanta da watanninta ta tafi gaba ɗaya da ɗauke da abubuwan da muka aikata masu kyau da marasa kyau ta tafi domin ta ranar da za ta zo kuma ta ba da shaida kan abin da ta ɗauka ta yi da kwansa na kyawawan ayyukanmu ko munanan ayyukanmu ta yi mana kyakkyawar shaida ko kuma ta yi mummunar shaida babu shakka wanda ya samu kyakkyawar shaida wannan shi ya samu babban rabo a wurin Allah subhanahu wata'ala wanda kuma ya samu mummunar shaida to babu shakka wannan shi ya gamu da asara shi ya tafka asarar da babu asarar da ta kai ta. wajibi ne duk sanda irin waɗannan wannan lokaci ya zo wanda yake maimaituwa har koyaushe yake maimaituwa a rayuwar ɗaiɗaikunmu da rayuwar jama'a da rayuwar al'umma a ga wannan shekara ta zo ta tafi wata ta zo ta tafi darasi ne mai yawa Allah subhanahu wata'ala ya sanya a ciki wa'azuzzuka ne masu tarin yawa amma ga mutanen da suke da hankali mutanen da suke tunani mutanen da suke aiki da guzurin da Allah ya ba su na hankula saboda haka dole ne mu tsaya mu yi karatun tanutsu mu yi aiki da lura game da waɗannan ga wannan abu da yake ta faruwa ko yake faruwa a rayuwar mu ta yau da gobe abu na farko da za mu lura da shi shi ne ɗaukan izina da ɗaukan darasi da wa'azi mu yi tunani cewa waɗannan kwanaki da waɗannan shekaru da waɗannan watanni da suke zuwa su tafi ba komai suke ɗauke da shi ba illa gagarumin wa'azi ga rayuwar bil'adama hudowar rana da faɗuwarta ta hudo a ga hudowarta a ga fitowarta sannan a zo a wani lokaci kuma a neme ta a rasa tulo'un wa hurub babu shakka wanda yana nuna cewa haka rayuwar take gaba ɗayanta yau kana nan gobe ba ka nan yau akwai gobe babu haka nan hudowar wata yana wata yake fitowa ya fara ɗan ƙanƙani sannan ya rika girma har kuma ya zo ya ɓace to haka rayuwa take haka rayuwar ɗan adam take babu shi zai zo ya samu sannan ya girma ya girma har a kai da lokacin da zai koma babu To kaga ashe wannan darasi ne ubangiji subhanahu wata'ala yake bamu waɗannan kwanaki da waɗannan shekaru da waɗannan watanni da suke ta tafiya mu sani cewa wani zango ne muke ta yankewa wani zango ne muke ci na tafiya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala duk sanda wata shekara ta zo ta tafi kai duk sanda minti ɗaya a rayuwarka ya zo ya wuce awa ɗaya ta wuce yini ɗaya ya wuce sati ɗaya wata ɗaya shekara to ka sani wani zango kake cimma na tafiyar da ka sa gaba a kanta kuma in ka tafi fa babu dawowa baya tafiyar fa tafiya ake yi ko ka tsaya lokacin tafiya ake da kai ba a tsaye kake ba tafiya ce kuma akwai inda tafiyar nan za ta tike ita ce zuwa ranar lahira ranar ƙarshe Allah yana cewa ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi ya kai dan adam kana matukar iyawa wato wahalar ka a nan duniya zuwa kuma ga ubangijinka kake tafiya sai ka haɗu da shi duk abin da zaka yi zaka gama shi amma ƙarshe zaka haɗe da ubangijinka azza wajal duk sanda wani wani bangare na na lokacin rayuwarka ya tafi to ka sani cewa wani bangare ne na rayuwarka ya tafi kuma ka sani cewa ƙara nisantar <clears throat> duniya kake yi ƙara kusantar lahira kake yi abu darda <clears throat> yana cewa yabna adam innama anta ayyam kullama zahaba yawmun zahaba ba'duk ya kai dan adam ba wani abu bane kai face kwanakin nan da kake rayuwa a cikin su da sanda rana ɗaya yini ɗaya zo ya tafi to wani bangaren ka ne wani sashen ka ne ya tafi ba kuma zai sake dawowa ba nasiru ilal ajali fi kulli lahzatin kowane wato kiftawar ido tafiya muke zuwa ga ajalinmu wa ayyamuna tatwa wa hunna marahilu kuma kwanakinmu nade su ake kuma su ne zangon tafiyar sai aka nade kwana ɗaya to zango ɗaya ka ci wani zango daga cikin tafiyarka wa daqatu qalbi al-mar'i qa'ilatun lahu inna al-hayata daqa'iqun wa thawani wannan bugawar zuciyar da kake ji tana bugawa kamar yadda agogo yake bugawa to gaya maka take cewa rayuwa fa 'yan daƙiƙai ne 'yan sakanni ne 'yan mintuna ne kada ka ɗauka cewa rayuwa tana da rayuwa wani abu ne mai tsawo rayuwa ƙarwa ce saboda haka masu hankali su ne wanda suke ga jujjuyawa dare da rana suna kallonsa a matsayin aya daga cikin ayoyin Allah suna ɗaukan wa'azi da izina a rayuwarsu ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna mana haka inda yake cewa yuqallibu Allahu al-laila wan-nahar inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar Allah yana jujjuya dare da rana a cikin wannan akwai wa'azantu akwai wa'azi amma li'ulil absar ga masu hankula wanda suke tsayawa su yi karatun tanutsu waɗanda suke aiki da lura hakanan Allah subhanahu wata'ala yana cewa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la albab lalle a cikin wato halittar sammai da ƙasa da sassaɓawar yini da dare wannan ya zo wannan ya tafi wannan ya tafi wannan ya zo Allah ya ce akwai ayoyi wato akwai manya-manyan ayoyi da hujjoji na ubangiji amma li'ulil albab ga masu hankula hakanan Allah ce inna fi ikhtilafil layli wan nahar wama khalaqa Allahu fis wal ard laayatin liqaumin yattaqun lalle a cikin halittar sammai da ƙasa da abinda Allah su da sassabawar dare da rana da abinda Allah ya halitta a samai da ƙasa Allah ce akwai ayoyi amma ga mutanen da suke da takawa wallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura lace shine wanda ya sanya dare da rana suna shiga juna ko suna sassabawa juna wannan yazo wannan ya tafi wannan yazo wannan ya mai gurbin sa wannan ya tafi wannan ya mai gurbin sa Allah ce yayi haka ne liman arada an yadhakkara ga wanda ya yi nufin zai wa'azantu <coughs> ara da shukura ko ya nufin yi wa Allah wata ala godiya sauraka bawan Allah na kwarai mumini shine wanda wannan lokaci in ya zo ya tafi tashin hankali yake ƙara shiga hankalinsa ne yake ƙara tashi domin ya san tafiyar gaba yake yi aka yana duba cewa to baya mai yayi wani guzuri yayi sauraka wani ita ce waƙafa ta biyu mu tsaya mu yi tunani a game da muhasabatun nafs mu yi wa kanmu bincike akwai ranar da za a zo a yi bincike Allah ya cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun da ku wadanda suka yi imani ku kiyaye dokokin Allah ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoron sa kowane rai ya duba ya ga abin da yayi domin gobe wani aiki kai saboda gobe ka tsaya ka duba tun yanzu kai wa kanka muhasaba haka kiyaye dokokin Allah lalle Allah masanin abin da kuke aikatawa ne duk wasu ayyukan ku kanana da manya na boye da na sarari ubangiji yana sane da su yana kallon su kuma ubangiji subhanahu wataala zai taka kowa akan aikin sa mai kyau ne ko mummuna saboda haka ubangiji anan kira yake ga bayansa muminai da su zama masu yi wa kansu hisabi kafin ranar da za a yi musu hisabi ta zo su tsaya su dubi mai suka ajiye wa rayuwarsu ta nan gaba na kyawawan ayyuka domin su tashi su samu sakamakonsu a ranar gobe kiyama ranar da Allah zai bujuro da kowa da kowa yawmul abdul akbar ranar da Allah zai bujuro da kowa da kowa a gabansa domin yi masa hisabi saboda ka ubangiji subhanahu wata'ala ya umarci bayansa su tsaya su duba su ga me suka yi domin gobe wannan ya kunshi mutum ya binciki kansa ya ga abin da yake aikatawa <clears throat> ayyuka ne da ya dace ya haɗu da Allah da su ko ku a ayyuka ne da ba su dace ba yayi wa kansa lissafi yayi wa kansa bincike tun anan abinda shi wannan binciken yake nunawa shine kullum ya tashi ya ƙara shiri domin haduwa da ubangiji ranar gobe kiyama ya aikata abinda zai tseratar da shi daga Allah subhanahu daga azabar Allah subhanahu wataala ya samu kansa cikin waɗanda Allah subhanahu wataala <clears throat> zai sanya fuskokinsu su wato su yi haske na Umar radiyallahu ta'ala anhu yana cewa hasibu an anfusakum ƙabla an tuhasabu ku yi wa kanku hisabi kafin ranar da muku hisabi ta zo wa zinu kun ƙabla an tuzanu ku auna kanku ku auna nauyin kanku kafin a zo ranar za a auna ku wata tazayyanu lil azl akbar ku yi ado don ranar haduwa ta mafi girma ranar da kowa da kowa zai zai hadu gaban Allah wa barazu lillahi alwahid alqahar ranar da kowa da kowa Allah subhanahu wataala zai kawo shi gaban to ku yi ado don wannan rana yau mata dole na takfa minkum kafiya ce ranar da za a bijiro da ku gaban Allah babu abin da zai buye daga gare ku na ayyukan ku a gurin Allah subhanahu wataala sannan abu na uku da za mu tsaya mu yi tunani a kansa shine batun tuba na gaskiya mu yi tuba ta gaskiya mu bar cewa nan gaba wadda duk ya san cewa a gabansa akwai mutuwa kuma mutuwan nan ba za ta sanar da shi ranar zuwanta ba to babu wautar da tafi mutum ya jira cewa sai wani lokaci zai koma ga Allah wannan wauta ta fi ta kowace irin wauta da wannan mutuwa babu makawa sai an yi ta kuma ba ta da lokaci wato wato ba wani wanda ya san lokacinta sai ranar da mutum wata ala ya kawo ta kawai zai san da ita amma ba ganin ta zai yi ba Sauraka mu tsaya mu yi wa kanmu wannan mu sani cewa wata dama ce Allah subhanahu ala yake ara maka a kullum kafa kafayi gari ka ganka Allah bai karɓi kayansa ba to ka sani wata riba ce kake ci wata ganima ce ubangiji ya ƙara maka aro ne ya sake baka to kakka bari wannan damammaki da kake ta samu zo su kubuce maka gaggawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kai tuba na gaskiya kafin lokaci ya wuce Allah na cewa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ya ku mu'minai ku yi tuba zuwa ga Allah gaba daya domin ku rabauta Allah na cewa ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya ku waɗanda suka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba wacce take ta gaskiya in kuka yi haka ubangijin ku subhanahu wata'ala zai kankare muku laifuffukan ku da shikar da ku gidajen aljanna waɗanda koramu suke gudana ta karkashin su haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ya kira bayan sa yace su koma zuwa ga anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijin ku ku miƙa wuya gare shi tun gabanin azaba bata zo muku ba lokacin da babu mai taimaka muku kuma ku bi mafi kyan abin da aka saukar muku daga ubangijinku shi da littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama ku rike su ku yi aiki da su gabanin azaba ba ta zo muku ba ga tatan alhalin ba ku shirya ba a lokacin da rai mutum zai rika cewa ya kaco ya nadama ta ya kai tona bisa sai kacin da nayi dangane da lamarin Allah kuma haƙiƙa ni na kasance a duniya ko na kasance kafin wannan lokaci ina cikin masu izgili Waɗanda ake gaya musu Allah annabi suna yi wa abin izgili suna dariya ce haka na zamo sau gaggawa ku kauya in ji Allah kafin wannan ranar ta zo wa mutum ko kuma mutum ya rika cewa ina ma Allah ya shirye ni da na kasance daga cikin masu takawa ko ya rika cewa lokacin da zai ga azaba ina ma sake mayar da ni duniya in zamo cikin masu kyautatawa Allah ce bala a cikin ayati Allah ce eh haka ne ai na sun zo maka a duniya fa kazzabta biha wa kunta min al-kafirin sai ka ƙaryata su ka zamo daga cikin kafirai saboda ka wannan nadama ba za ta amfane ka ba wannan wato <clears throat> maganganu da duk kake yi maganganu na fatar baki kalla innaha kalimatun huwa qailuha magana ce kawai da kake faɗa amma ba za ta yi amfani ba saboda ka a gaggauta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kada a jira cewa sai wani lokaci sannan za a tuba a daina abin da ake na laifuka a zama masu tuba idan ya tabbata cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama duk tsarkin da Allah ya masa duk nagartar da Allah ya masa duk ɗaukaka da daraja da Allah ya bashi bai gushe ba yana yawan tuba da neman istighfari ga Allah subhanahu wata'ala to ina ga ina ga waɗanda suke ire-iren mu da suke cike da laifuffuka ba dare ba rana cikin laifi muke da saban Allah haka mu muka fi kowa buƙatuwa zuwa ga tuba Allah eh, hadisi ya tabbata cikin sai muslim hadisin al ibn yasar al-muzani yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa yana cewa ya ayyuhan nas tubu ila rabbikum ya ku mutane ku tuba zuwa ga ubangijinku lalle ni a kullun ina tuba har sau ɗari. a kullun annabi sallallahu alaihi wa zai tuba zuwa ga Allah sau ɗari. astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi Allah subhanahu wataala bisa rahamarsa da falalarsa ya kasance ya sifantu da sifar rahama shi mai rahama ne shi mai jin kai ne shi mai karɓar tuba ne daga bayansa matukar suka yi tuba na gaskiya yana karɓar tuban bayansa masu gaskiya kuma yana son su yana farin ciki da tuban ɗayansu fiye da yadda kake tsammani Allah subhanahu wata'ala yana cewa huwa allazi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu 'an as-sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun ubangiji shine wanda yake karɓar tuba daga bayansa kuma yake yafe musu laifukan su kuma yana sanar da abin da suke aikatawa haka na Allah ce lalle Allah mai karɓar tuba ne lalle Allah mai san masu tuba ne inna Allah yuhibbu tawwabin yana san masu yawan tuba yana kuma san masu tsarkaka haka nan ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim hadisin Anas ibn Malik radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allahu afrahu bi tawbati 'abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi al-falat lalle Allah ya fi farin ciki da tauban bawansa fiye da ɗayanku wanda zai zai tsinci raƙuminsa bayan ya ɓace ya gudu ya basu a ƙasa abin a daji a ƙungurmin daji ƙungurmin sahara ya fitar da rai ya ƙaddara kawai mutuwa ce kawai ta rage masa sai kawai ya tashi da idansa sai ga raƙuminsa a gabansa ɗauke da guzurinsa babu shakka wannan farin ciki da zai ba ƙaƙari ba ne to allah ya fi wannan farin ciki yayin da bawansa ya tuba ka yi wa allah laifi ka tuba kuma ya murna da kai ya yi farin ciki da wannan tuban naka sai Allah subhanahu wata'ala haka na hadisi ya tabbata a sai muslim hadisin abu musa al-ash'ari annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allah ya yabsutu yadahu bil layl li yatuba musii'un nahar Allah na shimfida hannunsa da daddare don wanda ya laifi da rana ya tuba haka nan Allah na shimfida hannunsa da rana don wanda ya laifi da daddare ya tuba haka ubangiji zai ta har lokacin da rana za ta daga mafadarta za ka bawa ya guji cewa sai nan gaba kada ya yi sakaci har lokacin da zai gama laikan mutuwa lokacin da rai zai zo gargara wannan lokaci Allah ba zai karɓi tuban bawa ba ya makara Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna mattaubatu ala Allah lillazina ya'maluna as-su'a bi jahala thumma yatubuna min qarib ulaika yatubu allah alaihim wa kana Allahu aliman hakima Allah kadai yana karɓar tuba na bayansa waɗanda suke yin aiki bisa wato rashin sani an abi jahala wato ubangiji subhanahu wata'ala ya jarrabe su tunaninsu da hankalinsu ya tafi saba wa Allah sun mai tubu na min karib sannan da zarar suka farfado sai su tuba su koma ga Allah to wani Allah ce su yake karɓar tubansu kuma Allah masani ne mai hikima ya ce laisa tattawatu lillazina ya'maluna sayyi'ati amma Allah ba zai karɓi tubar mutanen da suke munan aiki ba munanan ayyuka hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an har sai mutuwa ta zo wa ɗayan su ya ga mutuwa gadan gadan sannan ce na tuba Allah ce to ba zai karɓi tuba wannan ba walal ladina yamutuna wa hum kuffar haka nan wanda suka mutu kafirai suka koma ga Allah ranar gobe kiyama Allah ba zai saurari tubansu ba haka cikin kaso uku din nan Allah na karɓar tuban kashi na farko ne kaɗai amma kashi na biyu na uku Allah ba karɓar tubansu wanda zai yi laifi cikin ruɗin shaiɗan da ya farfaɗo ya koma ga Allah ya tuba yayi nadama yi ainihin da na sani kan aikin da yayi wanda shi Allah yake karɓar tuban sa الذين اتقوا إذا مسهم طائف من ta zakaru فإذا هم مبصرون waɗannan su Allah ke karɓar tubansu amma wanda zai fargaje jaji sai lokaci ya ƙure masa mutuwa ta zo masa gadangadan sannan ce ya tuba wani tubansa irin na fir'auna ne tubansa irin na fir'auna ne آمنت أنه حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال آل أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فهناك أبنجي سبحانه وتعالى بك الأتوبا فرعون بقى يعني يجروا يا هدش يقى متوا قدن قدن ya ce yanzu na tuba na yi imani da abinda banu isra'ila suka yi imani da shi ina cikin waɗanda suka bi ƙauya Allah ce ah, al'ana sai yanzu wa kada a sai ta ƙablu da can baya ka yi tafka aika-aika ka yi aika-aikan ka yadda kake so yanzu kuma da ka zama mala'ikan mutuwa to wannan tuban nashi bai karɓi ba saura ka rana gobe kiyama zai zo yana jan mutanensa ya mu kudumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar haka zai zo yana jagoran mutanensa Allah bai karɓi tubansa ba to duk wanda zai wannan irin tuban Allah ba zai karba ba annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin da imamu ahmad da tirmidhi suka rawaito yana cewa lalle Allah yana karɓar tuban bawa matukar bai zo gargara ba wato matukar ransa bai zo wato makoshi ba ya zo a fidda masa a lokacin komai ya faɗa da tuba Allah ba zai saurare shi ba ba haka mu yi amfani da wannan dama da Allah ya ara mana har muka ga ainihin ƙarshe wata shekara gashi kuma ana fuskanta wata shekara mutum nawa ne Allah ya karɓi ransa sauri mu koma ga Allah mu gyara bayan mu sannan mu abu na biyar shine abu na hudu shine mu istismar baqiyatul umr mu duba abin da ya saura na rayuwar mu mu ribace shi a cikin ayyukan Allah a cikin ayyukan da'a a cikin biyar Allah subhanahu wataala ala ta wastabiqul khairat ku yi gaggawa ku yi tsere wajen aikata alkhairi التي وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعزة للمتقين التي كوي قاوة وجن زوا قافرة أبنجنكم لوتا الجنة والشفاء انت فاء سمي لك أسر وفاء انت سمي لك فاء سمي لك أسر saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala kira yake ga bayansa akan su gaggauta yin aiki kar su tsaya suna ta tafiya wacce take babu gaggawa a cikinta ana son a cikin harkar alkhairi ka yi gaggawa ba a san wato ba a san jira haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yake kwadaitar da bayan su rika tsirreniya a cikin wufi zalika falyatanafasul mutanafisun imamu imam muslim ya fitar da hadisi daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace badiru bil a'mali fitanan ka qita'il layl muzlim ku riga yi wasu wato wasu fitintinu waɗanda suke kamar yankin dare mai duhu ku riga su da kyawawan ayyuka waɗannan fitinu idan suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam yace yusbihu ar-rajulu mu'mina da mutun zai wayi gari mu'mini wa yumsi kafiran amma zuwa yamma ya zama kafiri ko yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran ko da yamma yana mu'mini kafin a wayi gari ya zama kafiri yabi'u dinahu bi arad ad-dunya ce zai sayar da addinin sa da ɗan tarkace na duniya wani abu da za a bashi na duniya sai ya haƙura ya saki addinin nashi ya bar Allah subhanahu wata'ala to ku yi sauri ku ribaci ayyuka ku ribaci lokacin kojan ayyuka da kware kafin irin waɗannan fitintunu su bayyana hakanan hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi dan umar yake cewa akhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibi annabi ya kama kafadata yace kun fi dunya ka annaka gharib aw abirus sabil ka zamo a duniya kamar <clears throat> bako kake a gari ko wanda ya zo wucewa ko matafiyin da ya zo wucewa ta cikin gari zai yi transit abin da ake transit wucewa ka zo yi sau ka share guri ka zauna ka manta akwai wata tafiya ce a gaban ka da kuma lalle dole ka yi ta ko ka so sauraka ka zama cikin shiri ko yaushe ka zama cikin tattali shi yasa abdullahi dan umar yake cewa idan kaga ka kai yamma to kakka jira har ka sare zaka kai safiya idan ka kai safiya kakka sare za ka kai yamma to kullum ka zama a cikin shirin ka kake a cikin tabarar kake kamar dai matafi wadda koyaushe a cikin shirin sai yake na tafiya ba zai zo ya share guri ba ya abin nan ala ina mai duniya ka zillin banaitahu wala budda yawman an zillu kaza'il saboda duniya kamar inuwa ce wata rana sai an nemi inuwar an rasa saboda haka duniya take sannan abu na gaba na biyar shine wato mu kyautata zato ga Allah kuma mu rika sa wato sawa zuciyarmu kyakkyawan fata duk masibin nan da muke ta gani da tashin tashina da rashin kwanciyar hankali da yadda aka sawa musuluncin tsama ake tsangwamarsa a cikin kasashen musulmin da wajen kasashen musulmin musuluncin ba a kyale shi ba fi ƙo'uri darihi ko fi diyari a da'ihi a ƙasarsa ba a kyale shi ba a wajen ƙasarsa ba a kyale shi ba wannan musibu da musulmi suke ta fama da shi kashe-kashe mutuwa musibu cututtuka tashe-tashen hankula babu inda yanzu a duniya ake tashe-tashen hankula da mace-mace da kashe-kashe irin kasashen musulmi al'ummar musulmi ta shiga cikin wani yanayi to duk wannan bala'in da muke gani kai ya fitar mana da kyakkyawan zato daga Allah subhanahu wataala mu rika jin cewa akwai wata rana da ubangiji subhanahu wataala zai waiwaye mu matukar mun koma gare shi matukar mun rike igiyarsa ala ce wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin kada ku yi bakin kada ku yi rauni kada ku yi bakin ciki ku ne a sama matukar kun kasance mu'mini haka ubangiji ya mana wannan alkawarin haka na Allah ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullih walau kariha al-mushrikun shine aiko manzansa da shari'a da addinin gaskiya domin ya dora shi akan kowane addini koda ko mushrikai ba sa so saka ubangiji shi wannan alkawarin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan addini zai shiga ko ina da wanda san mai so da kin mai ki duk irin yadda ka so ka ki wannan addini zai ci gaba kuma haka za mu ke gani saka a kwantar da hankali a sanya wa Allah subhanahu wataala kyakkyawan zato la ya mutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah haka annabi ya ce kada ɗayan ku ya mutu face yana kyautata zatansa ga Allah ku kyautata mu ga Allah mu yadda da cewa ubangiji zai yi mana sharaɗin da ya ɗora mana shi da mu imani mu riƙe Allah subhanahu wata'ala mu koma gare shi yayin da muka koma gare shi duk abin da muke ganin ya gagara to ba zai gagara Allah ba amma fa da sharaɗin mu mu riƙe Allah saboda duk musibin da muke fama da su da tashin hankulan da muke gani da rusta ne ubangiji yake mana yayin da muka muka ko sake komawa gare shi to fa ubangiji subhanahu wata'ala baya saba alkawari inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah subhanahu wata'ala ka ba zaman lafiya a ƙasar mu ka bamu zaman lafiya a ƙasar mu ka bamu zaman lafiya a ƙasar mu ka sanya wa shugabannin mu tausayin talakawan su ka sanya musu tausayin talakawan su kama hannun su zuwa ga abin da yake maslaha gare su da maslaha ga al'ummar su a duniyar su da lahirar su mu kuma Allah ka bamu ikon haƙuri da su da juriya wajen yi musu biyayya cikin abin da bai saba wa Allah ba اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين